Honorable Master. na aka da so ne nisa a ciki ban fargo ba gidan sarauta soyayya ta mai da ke ba ƙarya ba. Ka ɓoye zahiri ka bayyana ba ni ba daidai ba waka sadaukarwar da kai a garin ba ta yi mini daɗi ba. Kin koya mini so taran da na ganke ba zan gidan sarauta ta canzan kai kyan tare in mata ta kare kimance dan uwana da shi ba abin da ba zan iya yi domin shi ba abinda nake zato in samu gunki masoyiya idan kika ganni za ki saki fuska ki yi dariya saɓanin haka na riska ya kona mini zuciya me aibu nan na yi sake kake ni ido bai hango ba ina shaida ma basan ka a zuciyata Tusa ka aka yi min kuma babu gurin ka cikinta tuni na gina soyayya ta da shi har maha ki so kani na fiye da ni zai yi baki kulawa da za ta sanya ki manta da ni na san shi ne gobe ki zai ka da ni na gode dan uwa albarka na tare da kai kai ma Zirina ba za ku duba tausayina ba za ku ɗauka ba abinda nake so ba za